alhamdulillah wai me yasa kuka zo a wannan lokacin ne to ya za ai wannan lokacin shine daidai ganin mata irin to a kun san ina da matsala babana bai cika bari na ina fitowa irin wannan lokacin ba to yanzu kina yanzu kina nufin baban ku na gida kenan yana nan mana a kowane lokaci kuma zai iya fitowa ba matsala ko da ya zo wa ba sai mu gaisa da shi ba mu masu sanki na ko ba haka bane kin san a wannan lokacin ko yana da kyau a ce ka bala'i a gidanka ka ce min bala'i kana hauka ne indo indo tsoro nake gaya miki ki daina tsayawa da wa'annan tambayanki nake yi so nawa nake ki? yaushe zaki ji magana na ne indo saboda babu uwanki a cikin gidan nan shine ki kike so ki dinga raina mun wayo in faɗa ba za ki ji ba To ga yamu wanda zai aure ki a cikin su Ke kin ga akwai wanda ya kama da aure a cikin waɗannan yaran? Ina tambayan ki. gaskiya baba gaskiya inda ana sanja uba da na ja wallahi. Kawai shikenan kullum mutum da ya yi saurayi ba. ma ke kika kashe uwan. kai wani irin dawowa ne haka ba waya ba komai kawai sai dai in ganka ka shigo. Ka san babana yana da problem yanzu na sai ka ga ya fito zuwa masallaci. Oh. Amma damun ba sosai ba. Ah, sai dai mu ta hakuri da su. Kuma abin da ya sa ma kika ga ban kira ki ba. Ai saboda tsabar san da nake miki. Na ce ko gida ban je ba direct ne wajen ki. Saboda ina son ki. Ko? Ai lafiya ka jin daɗi. Ai tafiya nake tafiya nake hankali na na kanki. in na zumin tamiro miro kawai fuska ke nake gani saboda ji daɗi a raina ya dai baby ina zuwa indo indo baby baby ba ku da yara wani wani kuke indo zai ki mu ah. ana ga kamar kina sosan kafa ne barka da zuwa salamu alaikum amma da kuma kana neman yara ne eh wallahi to madalla a yamma na yamma na zan shiga da shi ba komai ba yara sai dai tsofaffi an goke ai ka san yaran ne yanzu ba su da kunya da kai ake sai ka ba su gidan sai zo mana eh. gidan sai indo zaka kai dan Allah ka kai gidan nan a ah, ba komai zo ga wasu nan da Allah ba dai wannan wanda kuke tsaye da ita ba eh ka san yanzu mutane yanzu ba tabbas eh wannan gaskiya ne eh. Allah sarki a ah! ah! yanzu eh ko oh. da Allah gidan sai indo ina zuwa baba <laughs> yawwa <laughs> eh. ai duk wannan ba zai gagare ni in kai cikin gidan nan ba ai yaro dan baka fahimta ba ne ai ni na sallabo ta ko don kaga kalan bai daidai ba a'a zan tafi da shi baby ba ku da yara unguwan ne sai tsofaffi haka ya dai na ga fuskar ki ta canza ne me yake faruwa Baby. Lafiya? Ko dai bata yadda da tsohon can bane. Gashi dai bai wannan din babanta ba balle in ce ko babanta ne. Bye. <laughs> ah, baby, baby.